افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين shin wanda muka yi masa alkawarin aljanna a lahira da abin da yake cikinta na na'imomi masu wanzuwa daidai yake da wanda muka ba shi abin da yake jin daɗin da shi na duniya da ƙawa a rayuwar duniya sannan ya kasance a ranar alkiyama cikin waɗanda za a hallakar da su zuwa wutar jahannama